eh ban ji ba ma asfalal ka'abai ne eh eh ai shine a mutlakan wa ja'a muqayyadan wa yuhmalu mutlaku mutlaqu mahma wujida ala allazi bil wasf minhu qayyida wannan kaida ce usuliya baka da yadda zaka yi saboda ya ce huyala'a ina mana ku ya la'a wanda ya ja tifarsa a kasa dan girman kai dan wa ya kawo dan mun manzo Allah ya kawo to akwai mafhumul mukhalafa kuma mantuki kenan mantukil kalam man jarra sawbahu khuyala'a mafhumul kalam fa man jarra sawbahu ghayra khuyala yadkhulu fil hukm wani babi kuma daban kenan an shiga kuma wani babi kuma daban kenan yayi mai almubazziranci to iya ɗage tufarsa bai ja a kasa ba ya yi katuwan hannun riga da akwai mubazziranci a ciki kuma fa shi ma ya yi mai ya yi almubazziranci ba haka ba ne? ha yaya kuka shiru? ha? <laughs> ya duk wanda ke da matsala a cikin kawo tun da shi nassi ya zo eh eh aha eh. yana cikin ne mhm. yana cikin takama Ga shi sai na abakar ya yi da ya ce ya yi takama ba to ashe ba kowanne ne yi ne yake da a ce magana da aka yi sai aka yi shiru hukuncin sai yantabiku ala kulli man jarra saubahu ka zalik amma da an kawo sifa was khuyala da ya za a yi ka cire wannan sifar ba lallai ba ne ga ilaisa minhum لست منهم eh a manzon Allah ne ba shi tabbacewa ne baya cikin masu yi dan mai dan takama shi ne manzo Allah ya masa shaida ba wanda manzo Allah kuma masa wannan shaida to in an samu wanda yayi ba dan girman kai ba kuma fa ah duk inda nasoshin suka zo ba yadda za a yi sai an kayyade su da kuyala'a a nasoshin sun zo wannan ya zo wannan ya zo sai aka samu ɗaya ya kayyade shi ne aka ce wai humalul mutlaku mahma wujida ala allazi bil wasf minhu qiyida wa hamlu mutlaqin ala zaka wajab in fihi mattahada hukmun was sabab eh to yi mata gyara mana yi mata gyara to shi kenan aka ce mallabi sauba shuhura lam yuri ra'ihat aljanna ina meme ina ba nan sauba shuhura to amma nasin cewa sauba shuhura tuffar da zaka shahara a cikinta ina ma na zaka shahara a cikinta duk wanda aka tambaya zai ce aska biyu malam malum shafka meye da menene shaukani ya ce in mutane suka shahara da sa tufafi mai arha don a ce musu masu tsoron Allah yace sun shiga ciki yace sun shiga ciki ba haka bane babun fil yusibun na'ala abinda ake so ka tabbatar cewa aljanna ba don kai kadai aka yi ta ba za ka je ka tarar da mutane a ciki wa'ansu za su tarar da kai a ciki za ku shiga tare da wa'ansu ba haka ba ne babin fil aza yusibin na'ala babin da ya zo mutum ya sa takalmi ya taka kazanta wannan hadisi akwai inkisa'i a ciki قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة وحول السند <coughs> قال وحدثنا عباس بن الوليد ابن مزيد مزيد ابن مزيد <coughs> قال أخبرني أبي وحول السند قال وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي المعنى قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتلي. idza wasi'a ahadukum bi na'alihi al-adha fa inna turaba lahu tahur in mutum ya taka kazanta sai ya tafi ya tsallake wajen kazanta sai garje ya goge kafar takalmin nasa akan kasa aka ce kasa tana tsarkake wannan wajen da da kazanta ta taba saboda malamai da suka kari juna ilimi kamar imamu abu hanifa su ne kai ce ba yadda za a yi da ruwa ko kuwa in cikin shafiya ko 'yan cikin malkiya amma wa'in sun tafi kan cewa ƙasa tana tsarkake waje iska da rana suna tsarkakewa kamar yadda muka karanta a shekarar jiya wancan sati ba haka bane to shine mai ke hukunci a nan mutum yana tafiya da takalminsa sai ta kazanta sai kuma ya tsallai kazanta ya tafiya a cikin kasa ya darje ya goge ya goge shari'a ta tsarkake masa wannan takalmin ko ko a'a sai ya wake da ruwa eh? قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب يتعيسى kofinsa guda biyu sai taka kazanta yace kasa za ta iya tsabtace masa tsarkake masa wannan kofi ko takalmi wannan hadisin shi ma akwai magana a cikin sanadinsa hadisan guda biyu duk ba su inganta ba amma malamai waɗansu malamai suna aiki da hukuncin da suka kunsa قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد قال حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاء بن حكيم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ده معناه حديث اللي قباتا باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب باب ده يزو متين يصلى أقوى النجاسة ده تفا أتكين نجاسة أتكين تفا sai ya gama sallarsa mai ke hukunci sa'an nan ya gani zai sake sallar ko sallarsa ta yi akwai bambanci a cikin najasa ta taba jiki da ta taba tufa a wajen shari'a an fahimta <clears throat> قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جهدر العامرية أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الصوبة إتي أنت مينانا عائشة جنا حيلا يتبتفا فقالت إتي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا إتي ناكسا تي ترد من الله صلى الله عليه وسلم شعارنا ريقد إن ساتك تبجكينا تنا تردني wa qad alqaina fawqahu akwai kuma ma'ana shi ne kenan da babbar riga gari kenan da ta saka rabi na sama jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha alkisaa falabisahu alkisaa'u thawbun yalbasuhu dhukur wal inas ma'a kiface da maza da mata suka iya sakawa ta ce ta kan saka shiminta ta ɗauki wannan tufa kuma ta saka to wannan tufa sai manzo Allah ya ɗauka ya yafa ya fita ya je sallah Sun makaraja fasallar sallal ghadata sai manzo Allah ya je sallan asuba Sun jalasa fa qala rajulun sai manzo Allah ya zauna sai wani mutum ya ce ya rasulullahi hadhihi lum'atun min dami yace ya manzo Allah ga lum'a ga jini a cikin tufarka فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها sai manzo Allah ya kama wajen da aka ga jinin fa ba'asa biha ilayya masruratan fi sai manzo Allah ya kama wajen haka yace kaga ka kai mata ta je ta wanke yaro ya kamo haka ya rike wajen فقال اغسلي هذه وأجسيها ثم biha ilayya إلي كشي taje ta wanke wannan ta busar da shi sa'annan ta sake aiko min da shi fada auti da kasati fagasaltuha sai na ɗauko akushina da ruwa a ci sai na wanke inda aka kama aka ce na wanke ɗin kuma ajfastuha sa'annan na busar da wajen fa ahartuha ilai. sai na maidan masa na koma masa innahu zanna allan yahura Ai allan yarji'a fa ahartuha ay arja'atuha ilayhi فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه sai manzo Allah ya sake dawowa wannan tufar na tare da shi to babu abin da ke nuna cewa a ce an ce manzo Allah ya sake sallar kuma babu abin da ke nuna cewa bai sake sallar ba ko da yake wannan hadisi akwai jahala cikin sanadinsa to menene hukuncin wannan hadisi mutum ya sa tufarsa yana yake cewa tufar tsaftatacciya ce babu najasa a ciki sai da ya sallah idan da sallah ya gama sai aka samu akwai najasa a ciki me ke hukuncin wannan sallar eh eh, eh? ka ce a ada fil ka koma ka bi bayan su kenan in ba lokaci fa in ba lokaci lokacin ya fita fa to in sallah ba ta yi ba ko lokaci ya fita za a sake ta ba haka bane ba ya ce wa kullu i'adatin fil waqti fa fadilati wai kenan duk inda aka ce ma a fil waqti a fil waqti karshe ai ya zo ya fassara maka yace wa kullu i'adatin fil waqti wa huwa fadilatu duk inda ka ce ka mayar ka sake sallah inda sauran lokaci ka sake sallah inda sauran lokaci aka ce abinda ake gani ya fi ne kai in ba kai ba fa sallah ta yi ko ba kai ba eh a wannan ana nufi mai dasa ne in kazanta ne don tun yawu ya taba tafa mutum kuma sai ya ce wani abu yawu ba kazanta ba ne na jisa kazanta ce amma ba dukkan kazanta ce jisa ba kazanta tana da faɗi yawu majina da kunne na kama ko ina ba kazanta ba ne yanzu yawu bakin ka ba sha kake kana haɗewa ba yanzu kana fitowa da shi kuma zai iya komawa ya zama mai ko za ka yi zuwa cokali ɗaya ka kuma sha ba yanzu yanzu ba bakin kai ba da shi kake rayuwa ba yana fitowa kuma sai ka kakiya mace shi ya zama ne ya zama kazanta sunan shi kazanta majina sunanta me sunan sunanta me yawo me kazanta yanzu sun taba tafan mutum ba sallah eh akwai sallah to najasa najasa ita ce fitsari jinin haila jinin nifasi mazi wadi da kuma bayan gida ko waɗannan su ne yakinan aka yi ijma'i su na jefa an fahimce su duk abin da ya wannanci waɗannan abubuwa akwai magana a kai ko kuwa eh abin da aka yi ijma'i tsari mazi waji jinin haila jinin nifasi da jinin cuta da ke jinin istihaba ba haka bane da kuma bayan gida sauran abin da ya wannan ci waɗannan kamar mani magana ce mai faɗi a ciki har malaman malikiya imam maliki yana kan cewa na najasa ne amma a cikin askari da ya magana sai ya ce ne zance alkaulul mashhur ma'ana a cikin mazhabi ma akwai waɗanda ba su yadda ba an fahimta bara mu kasa ne akwai jamfa jikinsa ko ɗan ciki ko 'yan shara eh eh to an nuna ba an nuna tsirara yake zaune <laughs> ne kawo gana <laughs> babul buzaqi yusibu sauba babin da yazo tofi kai kaki ka tsofa ko yawu ko majina ya taba tufa najasa ne ba najasa ba قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال hamadun حماد قال أخبرنا صادق البناني عن أبي نضرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحق بعضه ببعض yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh kana ce sallah sai ka ya fito maka Ba ka da yadda zaka kuma kana sayar da babbar riga ba sheti ko ko soti kake sayar da shi ba fa wannan aiki ya same ka sai ka ka tara yawo a bakin ka ka kasa karatu ka kasa tasbihi ba yadda za ka zubar kuma ka ka da kanka in babbar riga ne kuma garifa shi kenan sai ka gaba da sallar ka an gama ko ba a gama ba ana ce sai manzo Allah yake turfi a ciki sai ya kama ya murza shi haka sai ya gaba da sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba ya eh? <laughs> ji rayuwa ko قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هذا اخر ما توصلنا اليه من آه، كتاب الطهارة من كتاب الطهارة وأبوابها فإلى كتاب الصلاة ولكن قبل كتاب الصلاة لا بد أن نلقي نظرة في بعض المسائل التي أثيرت في الأسابيع الفائتة بالنسبة لنجاسة المني أو طهارته وبالنسبة لحكم رطوبة فرج المرأة هذه المسألة سبق أن ناقشناها أيام كنا ندرس البخاري وسبك ان كشناها أيام كنا ندرس الترمذي وسبك ان كشناها أيام كنا ندرس صحيح مسلم ولا ندري لماذا أثيرت هذه المسألة مرة ثانية في آه، سنن أبي داود ألم يسمعوا آه، هذه المسائل من قبل إلا الآن سببين sun ايوه آه yawa a ba sababbi ne suka zo da yawa ba malikiya imamu malik wajen san na jasa ne su shi sa malikiya mafi yawancinsu suka tafi kan na jasa ne a kan cewa na jasa din nan sai suka ci ba da dama a waiwaya a bincike wa'yansu mazhabobin ya zama na mazhabin imamu malik mani na jasa ne ya zama mazhabin eh, eh, eh, imamu aisha ko ya za fada na na aisha da ibn abbas da wane ne da wane ne suka ce mani ba na jasa ba ne wane ne ya mazhabin wa ya karfi ke na na aisha na na aisha ba haka ba ne to sai aka samu akwai waɗanda suke rike da mazhabin malikiya sai suka suna nuna kuma kungiyanci a cikin riko da mazhabin duk matsalar da suka fahimce ta suka tafi a kanta ko ya bayyana cewa magana ce wacce take akwai magana da ta fita to ba za a yadda ba a karban gyara a cikin wannan an fahimta ko in za ku tuna lokacin da muke karanta timizi a lokacin da aka ce nana aisha ce kuntu afruquhu sai mai ya ce mai tambihu muka karanta baki ɗaya. yace rutubati farjil mar'a saboda maniyyi da ya fito din shi ta inda ya dauko magana yace ai an ce annabawa ba ta mafarki don mafarki wasanni ne na shedan manzo Allah ya shi ya fi karfin shedan yayi wasanni da shi to maniyyin da na na Aisha take kakarewa ina ya fito ina ya fito na saduwa ne na saduwa ne in kuma rutu da farjil mar'a ya zama jasa, wannan maniyin shi ma ya canza kenan ya zama wani abu mun karanta cikin tirmidhi ana ba haka bane sa'an nan sai liman ya ce an ce maniyi ba na ba ne. sai mutane suka ta tambayarsa shi yasa yana ana neman ƙarin bayani wannan matsala an tattauna ta ya fi shekaru ya fi shekara goma sha ba haka bane sai dai abinda za a yi ƙarin bayani shine ƙarin da liman ya yace an ce abinda azzakar ya fito da shi ba na jasa ba ne wannan matsala tana bukatar ƙarin bayani ana magana ne kan rutubati farjil mar'a saboda waɗanda suka san wajen suka ce ɗanyen waje ne ba haka ba ne wata mace in tana da ciki ma ko tana aiki da tsaye yakan yi gumi har ya fito mata sai a ce tufa ta zama jasa? to amma cewa abinda azzakar ya fito da shi wanne yana neman ƙarin bayani wannan azzakarin kafin ya shiga ko sha'awa ta sa ya fitar da maziyi tukun ya shiga matsala ta canza ko kuwa da ya shiga sha'awa ta yi karfi sai fitar da maziyi matsala ta canza ko kuwa da ya shiga sha'awa ta yi karfi ya sa aka fitar da maziyi matsala ta canza ko ba canza ba amma mace tana zaune dan shin farjinta a ce dan ya taba tufarta ya zama najasa kenan ba a ce ya zama najasa ba saboda abubuwan da ke fito mata ko dai ta tsara ko ta mahaifa akwai na uku ko ta tsara ko ta mahaifa fitsari an yi ijma'i cewa jasa ne ba haka bane ban da fitsari akwai kuma abin da ke fitowa ta tsara? sai ne shi ne ne akwai a'a mazi ba tsara ke fitowa ba mazi tsara mace ke fitowa mace tana da guda biyu tana da mahaifarta inda ake saduwa da ita inda take haila inda take nifasi inda ake kaza inda take haifar da ɗa sa'annan kuma akwai inda take fitar da fitsari ba guda biyu ba ne inda take fitar da fitsari sai tsari ke ta wajen ai ijma'i cewa fitsari na jasa ne sauran mahaifarta menene aka yi ijma'i cewa na jasa ne mazi waji jini ba haka ba ne sauran danshin fa ruwan da ke fitowa kafin mace ta haihu fa shi ma ijma'i aka yi aka ce najasa ne akwai malaman da suka ce ba najasa bane an fahimta sai ya ce wannan ba lallai sai an karanta ba mun karanta cikin tirmizi mun karanta cikin buhari mun karanta cikin komai matsala ce da suke malamai sun kasu kashi biyu imamu ma imamu imamu imamu malik imamu darar hijira da imamu abu hanifa sun suka ce maniyyi najasa ne suka kari juna ilimi to ya za a tsarkake jasa maniyi imamu ahmad bin hanbalin imamu shafi'i suka ce maniyi ba najasa bane nana aisha ta ce maniyi ba najasa bane abdullahi dan abbas ya faɗi kaza sahabi kaza ya faɗi kaza sahabi kaza ya faɗi kaza duk abin da kake so ka ɗauka amma kada ka tilasta wani akan abin da ka ɗauka ba haka bane malamai sun gama wannan matsala to dangane da cikin mazhabin cikin fiqhul maliki qala al-askari fi irshad salik fi fiqh malikiyya wal da ya magana kan najasa najasa magana mani najasa da sai ce wal mashhuru najasatu manihi ay al adami yace wal mashhuru najasatu manihi eh me haka ina ma nan wannan a cikin Hausa maganar da ta fi shahara a cikin mai a cikin mazhabi najasatu maniyihi cewa maniyin dan adam najasa ne ashe akwai wata magana da bata shahara ba to me yasa ba faɗa wa mutane wannan ba haka bane to sa'an na aka zo rutubati farjil mar'a fa adillatu najasatiha la tasmudu amama al-fahs wa at-tadqiq wa adillatu taharatiha hiya nafsu adillati taharati al-maniy dalilan da suka tabbatar da cewa maniyyi ba najasa ne su wannan dalilan su ne suka tabbatar da cewa rutubatu farjil mar'a ba najasa bane qala ibn usaymin wa fi hadha al-qawl bin najasa min al wal mashaqqa ma la ya'lamuhu illa Allah in aka ce danshin farjin mace najasa ne to ta shiga cikin mashakka da wahala da sai Allah kaɗai san wahalar da take ciki ma'ana in ta fita ba za ta yi sallah ba sai ta dawo gida ta wanke ta cire wajen ta cire kaza ba haka ne. وخصوصا ما نبتلي به من النساء لأن هذه الرطوبة ليست عامة لكل امرأة فبعض النساء عندها رطوبة baliga ta haruju wata silu wata mace dashin bashi da yawa wata kuma Allah ya da shi dashin yana yawa har ya fito in ya fito ya taba jikin ta zama najasa kenan ya taba tufarta ya zama najasa kenan to ta samu wahala kenan wahalar da da a ce ma wannan najasa ne wahalar da ke ciki zai sa shari'a ta mata sassauci balle ma ba najasa bane wa ba'd nisai takunu kunu fi ayyam ayyami haml wa la siyama fi shuhur akhira mace kuma tana da ciki watannin karshen ta dab da haihuwa wannan danshin yana mata yawa yana fitowa ma'ana za ta samu wahala a cikin ibada kenan غير أن الفرج له مسكاني فإن كانت رطوبة وإنما kenan da aka tafi. tabbas magana mafi inganci a wajen malamai maniyi ba najasa ba ne akwai malaman da suka ce maniyi najasa ne kowanne ne ya kawo dalilansa malamai muhakkikai cikin malamai suka ce dalilan da suka fi ƙarfi suna tabbatar da cewa mani ba na ba ne suka ce ɗan adam asalin ɗan adam da mani aka haife shi aka aka halice shi annabawa da manzannai yaushe Allah zai sa a ɗauki najasa a halici bayan Allah na kwarai annabawa da manzannai suka ce da a ce mani najasa ne ba za a taba samun shi ko a yawaita samun su a cikin tufar manzon Allah ba sa'annan kuma suka ce manzon Allah su annaba ba sa mafarki balle a ce sun fitar da maniyi a cikin mafarki saboda mafarki aka ce wasanni ne na shaidan musamman annaba da manzanai sun fi karfin shaidan ya wasanni da su Tuna na Aisha sallallahu ta ce kuntu afrukul maniyya an ga maniyi cikin kaza sifar manzon Allah a kankare danye ne na dauki kara na share busasshe na kankare suka ce to wannan maniyyi da yake fitowa da aka ce man cikin tuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai ka ce mafarki manzon Allah ya maniyyi ya fito suka ce wannan ba zai taba yiwuwa ba ko dai ka ce saduwa yayi da matarsa aka samu wannan maniyyi to wannan maniyyi din a ina ya fito a ina ya shiga tun ya fito sai da ya shige sai da ya shige ta cikin mahaifa sai da ya shige ta cikin mai hanyar da ya biya fito ya taba tufar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hanyar aka ce da najasa ne to maniyin kansa ya tabo mai. najasa shi ma ya zama mai kenan amma aka ce take ba najasa ba sai kowa ya hakuri da mazhabinsa waɗanda suka ce najasa ne su je Allah ya karbi ibadarsu wanda suka ce ba najasa ba ne su je Allah ya karbi ibadarsu abinda ake so shine a faɗa ma mutane gaskiyar matsala yadda take matsala in ɗaya ce sai a faɗa imamu maliku ya faɗa kuma ba wata magana haka aka faɗa amma matsala in malamai sun ƙari juna ilimi sai a bayyana ma mutane yadda hukuncin yake wannan matsala ba ijma'i akai ba akwai malaman da suka ce kaza akwai malaman da suka ce kaza to in matsala ta zano haka ba kwarjinin malami ake kallo ba dalilin malami ake kallo ba kwarji ba kwarjin malamin ake kallo ba a'a wane ne faɗi kaza ko wane ne faɗi kaza a'a abin da ake kallo dalilan da malam ya dogara a kansu suna da ƙarfi suna da ƙwari sai a karbe su ko da malamin kauye ne dalilan da malam ya faɗe su ba su da ƙarfi ba su da ƙwari ba za a karbe su ba ko da malamin birni ne amana kenan ta ilimi amana kenan ta ilimi yadda ake tafiyar da ilimi kenan amma in ka ce matsala ɗaya kai abin da ka sani in nan haka za ka tafi sai daga baya aka zo karatuttuka aka yi bincike aka zo aka tabbatar da cewa wannan magana ma ashe ba ijma'i aka yi ba kaga mataki na ɗaya kenan sabanin da aka yi ma magana da ka ɗauka ita ce rajbance da aka rinjayar ita ce magana da aka rinjayar sabanin abin da kai ka ɗauka kenan to ya za ka yi ma mutane ya za ka yi da mutane sa'an nan kuma akwai littafin da ibn abdulbar ya yi alfarku bayan malik wal malikiya bambanci tsakanin imamu malik da malikawa wane ne imamu malik su wane ne malikawa sai a bayyana maka imamu malik imamu darin hijira ga usul mazhabihi ga abin da ya tafi akai ga abin da ya tafi akai sa'annan malika kuma waɗanda suka zo su karanta lahallari ishmawi izziya ashalu menene da menene duk baki daya zai ce su ne malikiya ba haka bane to sa'an nan ba abinda suka sani game da imamu malik muwatsa ma suna gabatar da littafan fikihu akan muwatsa malaman malikiya ma tura kuma mazhabin malikiya wayanda suka fi karkata kan fikihu suna fifita su akan wayanda suka fi karkata kan hadisi kamar ibnu abdul barri lumari turke ne cikin turakun malikiya kuma yana da tsaddan malami ne kuma kowa ya san shi tamhidi ya fassara shi sifili goma sha takwas duk ilimin ka baka da kwarjini kan ido ibn hazmi amma da ya je kan sharhi muwassa sai ce wali sahibina sharhun ya yabi tamhidi na ibn na ibn abdul barri duk malamin malikiya ya san matsayin ibn abdul barri a cikin mazhabi kuma ya san matsayinsa a cikin ilimin hadisi a cikin fikihu amma saboda shi in matsala ta zo yana rinjayar da matsala da ta fi karkata kan hadisi zuwa hadisi sai sa sai suka bar shi baya sai suka dauko wane da wane da wane zantukan su aka fi rinjayarwa to meye amfanin da zaka samu cewa ka rinjayar da zancen da ba shine rinjayar magana ba shine rinjayayye ba daga baya bayan shekaru ɗari in bincike zo ya tabbatar da cewa abinda ka rinjayar ɗin ba shine ya kamata rinjayar ba ya za yi Zan yi abin sauki ne da shi me yake sa ana tashin hankali me yake sa ana fushi me yake sa ana kaza me yake sa ana kaza alal akal ka yi fatawa kan mazhabin imam malik cewa mani jisa ne daga baya sai ka ce jama'a matsalar yadda take imam malik ya ce mani najisa ne ka fita imam ahmad bin hanbali ya ce ba najisa bane na aisha ta ce ba najisa bane wani amfani zaka samu kana rike da mazhabin malikiya kan kamo baka son ka sake sa'annan ka jefar da maganar na aisha daukaka me zaka samu a cikin wannan imamu malik ne samu maganar na aisha rikin zai ya aje maganarsa ba haka ba ne shi yasa yanda matsaloli suke kenan amana